Dama ko da kada ƙuri'a za a yi a zaben fidda gwani, gwamnoni na da tasiri kan wakilan da akan tara saboda wakilan daga jihohi suke fitowa, wanda ya sa manyan 'yan takarar ke zama da gwamnonin don neman goyon bayan su da akan ke nuna samun goyon bayan gwamna tamkar samun jihar ce gaba ɗaya. Haka Bola Tinubu ya yi jim kaɗan bayan mataimakin shugaban ƙasa bajo ya ayyana neman takarar shugabancin ƙasar. Masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce ba lalle ne iyayen siyasa su hana mabiyansu fitowa takara. Dan salon zaben 2023 uku na daban ne. Kari na magana ne kan fitowar Osin Bajo alhali ga mai gidansa Bola Tinubu a takarar. Fitowarsa ba wani abu mamaki ba ne ba wani sabon abu ba ne a gani na abu ne wanda aka hasashen zai faru kuma maganan bai kamata ya fita ba duk da yake ra'ayi ne amma ni na ga wannan ra'ayi yana cin karo da a zahiri menene ma siyasa. da su masu wani ra'ayin suna ganin cewa wai saboda shi a baya yaran wani hamshakin ɗan siyasa ne hamshakin ɗan ta kunshi masa hanya ya zama mataimakin shugaban kasa sun ya ba su ta su takara ba duka wannan ba daidai ba ne inda maganar takara dai da farko a yi ne na biyu kuma ita siyasa gaba ɗaya kanta ba kamar addini ba abu ne wanda wai dan wani zai yi ba lalle ba ne ya hana ka siyasa ba ta gaji yin tafiya da mutunci ko kara ba masu wannan maganar suna ganin cewa zai ko zai yi wa dola kara masu wannan tunani kawai yana da su fahimci me siyasa a zahiri ba. Fadar gwamnati ta bakin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ta ce sam ba a samu baraka a babban taron APC ba, yadda sauran 'yan takarar fadar ba su samu nasara ba sai 'yan takarar gwamnoni. Ina tabbatar maka cewa wannan sunaye da aka karanta waɗanda aka samu maslaha aka didito ba karanta su ba sai da aka zauna da gwamnoni da shugaban Muhammadu Buhari aka zayyana sunayen aka ce ga waɗanda aka zaba ya kuma ce ya amince har ka manta cewa waɗannan mukamai raba su a kai su kuma sassa guda shida ɗinnan na siyasa su kuma suka karkasa a jihohi jihar da bata taɓa rike mukami a wannan mataki na shugabancin jam'iyya ba aka ce ku ku je ku fito da wanda yake babba a cikin abin da aka bamu ashe idan suka yi kansu adalci ci gaba Muhammadu Buhari zai zo ce musu a rusa don san rai nasa a to wannan ba zai yi ba shugabanci dai ya nuna ga inda ransa ya karkata suka ce kuma saboda daraja da girma da muke ba gaban kasa ba su kai gwamnonin ba har yan takarar gaba ɗaya kuma suka gani suka bar wannan bawan Allah da aka ba kuma alhamdulillah ban da matsala akan wannan ba alamun za a yi zaben APC na fidda gwani da kada ƙuri'a in an duba yadda jam'iyyar ta karkata ga daidaitawa, amma PDP ka iya zuwa ga kada ƙuri'a don barin kofar takararta a buɗe, duk da gwamnonin kudu sun ce a'a mulkin wajensu ya dace su ma ya koma, kamar yadda dai wannan muhawarar take a jam'iyyar APC. Nasiru da Mailika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.